Nehemiya Sura ɗaya Addu'ar Nehemiya Kalmomin Nehemiya ɗan Hakaliya A cikin watan Kislab a shekara ta ashirin, yayin da nake a fadar Shusha, Hanani, ɗaya daga cikin ’yan'uwana, ya zo daga Yahuda tare da waɗansu mutane, na kuwa tambaye shi game da raguwar Yahudawan da suka tsira daga kwasan zuwa zaman bauta da kuma game da Urushalima. Suka ce mini, Waɗanda suka tsira daga kwasan zuwa zaman bauta da kuma suka komo cikin yankin suna cikin babban damuwa da wulaƙanci, an rushe katangar Urushalima aka kuma ƙone ƙofofin da wuta. Da na ji waɗannan abubuwa, sai na zauna na yi kuka, na yi kwanaki ina makoki da azumi, na kuma yi addu'a a gaban Allah na sama, na ce, Ya Ubangiji Allah na sama, Allah mai girma da mai razana wanda yake kiyaye alkawarinsa na ƙauna da waɗanda suke ƙaunarsa, suke kuma yin biyayya da umarnansa, ka sa kunne ka kuma buɗe idanunka ka ji addu'ar da bawanka yake yi a gabanka dare da rana saboda bayinka, mutanen Isra'ila, na furta zunuban da mu Isra'ilawa, har da ni da kuma gidan mahaifina muka yi maka, mun yi mugunta gare ka, ba mu yi biyayya da umarnai, ƙa'idodi da kuma dokokin da ka ba wa bawanka Musa ba, ka tuna da umarnan da ka ba wa bawanka Musa, kana cewa, In kun yi rashin aminci, zan warwatsar da ku a cikin al'ummai, amma in kuka dawo gare ni kuka kuma yi biyayya da umarnaina, to, ko mutanenku da aka kwasa zuwa zaman bauta suna can wuri mai nisa, zan tattara su daga can in kawo su wuri da na zaɓa ya zama wurin zaman don sunana. su bayinka ne da kuma mutanenka, da kafansa fansa ta wurin ƙarfinka mai girma da kuma hannunka mai iko, ya Ubangiji, ka kasa kunne ga addu'ar wannan bawanka da kuma ga addu'ar bayinka waɗanda suke farin cikin girmama sunanka, ka ba wa bawanka nasara a yau, ta wurinsa ya sami tagomashi a gaban wannan mutum, ni ne mai riƙon kwaf sarki. Nehemiya Sura biyu Artazazes ya aiki Nehemiya Urushalima A watan Nisan, a shekara ta ashirin ta mulkin sarki Artazazes, sa da aka kawo masa ruwan inibi, sai na karɓa na bashi. ban taɓa ɓata fuska a gabansa ba, sai wannan karo. Saboda haka sarki ya tambaye ni ya ce, Me yasa fuskarka ta ɓaci, gashi ba ciwo kake ba? Ba abin da ya kawo wannan in ba dai kana baƙin ciki ba, sai na ji tsoro ƙwarai, na amsa na ce wa sarki, ran sarki ya daɗe, me zai hana fuskata ta ɓaci, sa'ad da birnin da aka binne kakannina tana zaman kango, aka kuma rushe ƙofofinsa da wuta? Sai sarki ya ce mini, Me kake so? Sai na yi addu'a ga Allah na sama, na kuwa ba wa sarki amsa na ce, In ya gamshi sarki, in kuma bawanka ya sami tagomashi a idanunka, bari ka aike ni in tafi ƙasar Yahuda, birnin da aka binne kakannina domin in sāke gina shi, sai sarki, a lokacin sarauniya tana zama kusa da shi, ya tambaye ni, ya ce, Kwana nawa tafiya za ta ɗauke ka, kuma yaushe za ka dawo? Ya gamshi sarki, ya aike ni, saboda haka na shirya lokaci, na kuma ce masa, In ya gamshi sarki, zai yi kyau in sami wasiƙu zuwa ga gwamnonin kewayen kogin Yuferites domin su tanada kariya har sai na isa Yahuda, a kuma ba ni wasiƙa zuwa ga Asaf sarkin daji ya ba ni katako don yin ƙofofin kagara na kusa da fadar, haikali da kuma don katangar birni da na wurin da zan zauna? Sarki kuwa ya ba ni abin da na roƙa, gama Allah yana tare da ni, saboda haka na tafi wurin gwamnonin kewayen kogin Yuferites na ba su wasiƙun sarki, sarki kuwa ya aika da hafsoshin mayaƙa da kuma mahayan dawakai tare da ni, da Sambalat mutumin Haron da Tobiya wakilin ƙasar ama suka ji cewa wani ya zo wurin ya ƙarfafa zaman lafiyan mutanen Isra'ila, sai suka damu ƙwarai. Nehemiya ya dudduba katangar Urushalima Sai na je Urushalima, bayan na zauna a can na kwanaki uku, sai na fita da dare tare da mutane ƙalila ban faɗa wa wani abin da allah na ya sa a zuciyata in yi don Urushalima ba, ba waɗansu dabbobi kuma tare da ni, sai dai dabbar da na hau. Da dare na fita ta ƙofar kwari wajen rijiyar dila da ƙofar juji, ina dudduba katangar Urushalima waɗanda aka rushe da kuma ƙofofinta waɗanda aka ƙone da wuta. Sa'an nan na ci gaba zuwa wajen ƙofar maɓuɓɓuga da kuma tafkin sarki, amma babu isasshen wuri saboda abin da na hau ya bi, saboda haka na haura ta kwarin da daddare, ina dudduba katangar, a ƙarshe na juya na sake shiga ta ƙofar kwari, shugabanni ba su san inda na tafi ko abin da nake yi ba, domin ban riga na faɗa wa Yahudawa ko firistoci ko manyan gari ko shugabanni ko sauran waɗanda za su yi aiki komi ba, sai na ce musu, Kun ga matsalar da muke ciki yadda Urushalima ta zama kango, an kuma ƙone ƙofofinta da wuta, ku zo mu sake gina katangar Urushalima, ba za mu ƙara shan kunya ba, na kuma faɗa musu game da yadda alherin Allah na yake tare da ni da kuma abin da sarki ya faɗa mini. Suka amsa suka ce, Mu tashi, mu kama gini, sai suka fara wannan aiki mai kyau, amma sa'ad da Sambalat mutumin Horon da Tobiya wakilin ƙasar Amon da kuma Gesham mutumin Arab suka ji game da wannan, sai suka yi mana ba'a, suka kuma yi mana dariya, suka ce, Me kuke tsammani kuke yi, kuna so ku yi wa sarki tawaye ne? Na amsa musu na ce, Allah na sama zai ba mu nasara, mu bayinsa ne, za mu tashi mu fara gini, amma game da kukan? ba ku da rabu cikin Urushalima, ba ku da wani hakki ko wani abin tunawa. Nehemiya Sura uku Masu ginin katanga Eliyashib babban firist da ’yan'uwansa firistoci suka tashi suka sake gina ƙofar tumaki, suka tsarkake ta, suka sa ƙofofinta a wurarensu, suka yi ginin har Husumiyar Ɗari, wadda suka tsarkake da kuma Husumiyar Hananel, mutanen Yeriko kuwa suka kama ginin daga mahaɗin Zakkur ɗan Imru kuma. ya fara ginin biye da su, ’ya'yan Hasinaya ne suka gina ƙofar kifi, suka kafa ginshiƙan, suka kuma sa ƙofofinta da sakatunta da kuma sandunan ƙarfenta a wurarensu, kusa da su kuma, Meremot ɗan Uriya, ɗan Hakoz ne ya yi gyare-gyaren biye da shi kuma sai Meshalom ɗan Barekiya, ɗan meshizabel ya yi gyare-gyare, kusa da shi Zadak ɗan Bana'a shi ma ya yi gyare gyare, Mutanenta kowane suka yi gyare gyare fiye da shi, amma manyan garinsu suka ƙi su sa hannu cikin aikin da shugabanninsu suka bayar. Yehohiyada ɗan Faseya da Mashalun ɗan Besodehiya ne suka gyara ƙofar Yashana suka kafa katakanta, suka sa ƙyamarenta da sandunan ƙarfe na kulle ƙofofinta, biye da su mutanen Gibeyon da Misfa, Melatiya na Gibeyon da Yadon, Meronot waɗanda suke ƙarƙashin ikon gwamnan Kewayen Kogin Yuferites ne suka yi gyare gyaren Uzziyel ɗan Harhahiya, ɗaya daga cikin masu ƙeran zinariya ne ya yi gyare gyaren sashe na biye, sai Hananiya, ɗaya daga cikin masu yin turare, ya yi gyare gyaren biye da wannan. Suka gyara Urushalima. har zuwa katanga mai fāɗi, Refahiya ɗan Hur, mai mulkin rabin yankin Urushalima, ya yi gyare gyaren sashe na biye kusa da Refahiya, Yadahiya ɗan Harumaf ya yi gyare gyaren daga bayan gidansa, sai Hatush ɗan Hashabnehiya da ya yi gyare gyaren fiye da shi, Malkiya ɗan Harim da Hashhuf ɗan Fahat Mawaf ya yi gyare gyaren. wani sashe da kuma hasumiyar wurin gashi, Shallum ɗan Halushesh, mai mulkin ɗayan rabin yankin Urushalima, ya yi gyare gyaren sashe na biye tare da taimakon ’ya'yansa mata. Hannun da mazaunan Zanowa ne suka gyara ƙofar kwari, suka sake gina ta, suka sa ƙofofinta da sakatunta da sandunan ƙarfanta a wurarensu, suka kuma gyara yadi ɗari biyar na katangar har zuwa ƙofar juji. Malkiya ɗan Rekab mai mulkin yankin Bet Hakrim ne ya yi gyare-gyaren ƙofar juji, ya sake gina ta, ya kuma sa sakatunta da sandunan ƙarfanta a wurarensu. Shalum ɗan Kolhoz mai mulkin Misfa ne ya yi gyare-gyaren ƙofar maɓuɓɓuga, ya sake gina ta, ya yi mata jinka, ya sa ƙofofinta da sakatunta da kuma sandunan ƙarfanta a wurarensu. ya kuma gyara katangar tafkin Silowam ta lambun sarki, har zuwa matakalan da suka gangara daga birnin Dauda gaba da shi, Nehemiya ɗan Azbuk, mai mulkin rabin yankin, Bet Zur ne ya yi gyare-gyaren kaburburan Dauda har zuwa haƙaƙƙen tafki da kuma gidan jarumawa, biye da shi Lawiyawa a ƙarƙashin Rehum ɗan Bani ne suka yi gyare gyaren kusa da su, Hashabiya mai mulkin rabin yankin Keyila ne ya yi gyare gyaren don yankinsa, biye da shi uwansu Lawiyawa ne a ƙarƙashin Binnuwi ɗan Henadad mai mulkin ɗayan rabin yankin Keyila suka yi gyare gyaren, biye da su, Ezar ɗan Yeshuwa mai mulkin Misfa ya yi gyare gyaren wani sashi daga inda yake fuskantar hawan gidan makamai har zuwa kusurwa. biye da shi Baruk ɗan Zakkai da ƙwazo ya gyara wani sashe daga kusurwa zuwa mashigin gidan Eliyashib babban firist, biye da shi Meremot ɗan Uriya ɗan Hakkos ya yi gyare-gyaren wani sashe daga mashigin gidan Eliyashib zuwa ƙarshensa, firistoci daga kewayen yankin ne suka yi gyare-gyaren biye da shi, can gaba da su, Benyamin da Hasshub ne. suka yi gyare gyaren a gaban gidansu, biye da su kuwa, Azariya ɗan Ma'asehiya ɗan Ananiya ne ya yi gyare gyaren kusa da gidansa, biye da shi Binnuyi ɗan Henadad ya yi gyare gyaren wani sashe daga gidan Azariya zuwa kusurwa, sai Falal ɗan Uzzi ya yi aiki daura da kusurwar da kuma doguwar husumiya daga fadar da take bisa kusa da shirayin masu tsaro biye da shi, Fedahiya ɗan Farosh da masu hidimar haikali da suke zama a tudun Ofel ne suka yi gyare gyaren har zuwa wani wuri daura da ƙofar ruwa, wajen gabas da kuma doguwar husumiya. biye da su mutanen Tekowa suka yi gyare wani sashi daga babbar doguwar husumiya zuwa katangar Ofel, daga ƙofar doki firistoci ne suka yi gyare gyaren kowanne a gaban gidansa, biye da su Zadok ɗan Immer ya yi gyare-gyaren daura da gidansa, biye da shi, Shemahiya ɗan Shekaniya mai tsaron ƙofar gabas ya yi gyare-gyare, biye da shi, Hananiya ɗan Shalemiya da Hanun ɗana shida na Zalub suka gyara wani sashi, biye da su, Meshalom ɗan Berekiya ya yi gyare-gyaren daura da wurin zamansa, biye da shi, Malkiya ɗaya daga cikin masu ƙera zinariya ya yi gyare gyaren har zuwa gidan masu hidimar haikali da kuma ’yan kasuwa daura da ƙofar bincike, har zuwa ɗakin da yake bisa kusurwar. Maƙeran zinariya da ’yan kasuwa suka gyara wani sashi tsakanin ɗakin da yake bisa kusurwa da ƙofar tumaki. Nehemiya Sura hudu Hamayya ga sake ginin Da Sambalar ya ji cewa muna sāke ginin katangar, sai ya husata, ya haukace ƙwarai, ya yi wa Yahudawa dariya a gaban abokansa da kuma sojojin Samariya ya ce, Me waɗancan Yahudawan nan marasa ƙarfi suke yi? Za su maido da katangarsu ne? Za su miƙa hadayu ne? Za su gama a rana ɗaya? Za su iya samun duwatsun gini daga tsibin matattun duwatsu? Tobiya wakilin mutanen Amon. wanda yake a gefensa ya ce, Abin nan da suke gini, ko dila ma ya hau, zai rushe shi, ka ji mu, ya Allahnmu, gama an rena mu, bari zagin da suke mana ya koma kansu, ka sa a kwashe su, a kai su bauta a wata ƙasa, kada ka rufe laifinsu, kada kuwa ka gafarta musu, gama sun ci mutuncinmu, mu da muke gini. Sai muka sake ginin katangar sai da duk ta kai rabin tsayinta, gama mutane sun yi aiki da dukan ƙarfinsu, amma da Sanballat, da Tobiya, da Larabawa, da Amanawa, da kuma mutanen Ashdod suka ji cewa gyare-gyaren katangar Urushalima yana cin gaba, ana kuma tattoshe wuraren da suka tsattsaga, sai suka husata ƙwarai, dukansu suka ƙulla su zo su yi yaƙi da Urushalima, su tā da hankali a cikinta, amma muka yi addu'a ga Allahnmu. muka kuma sa masu tsaro da rana da kuma dare don mu magance wannan barazana, ana cikin haka mutane a Yahuda suka ce, Ƙarfin ma'aikata yana kasawa, akwai kuma sauran tarkace da yawa da ba za mu iya sake gina katangar ba, abokan gābanmu sun ce, Ba za mu sani ba, ba kuwa za su gan mu ba, sai dai kawai su gan mu a cikinsu, za mu karkashe su mu tsai da aikin. Sau da yawa Yahudawan da suke da zama kusa da abokan gabanmu sun yi ta zuwa suna yin mana magana, suna cewa, Ko'ina muka juya, za su faɗa mana, saboda haka na sa jama'a su ja ɗamara bisa ga iyalinsu a bayan katanga, a wuraren da ba a gina ba, suna riƙe da takuba, da masu da bakkuna. Bayan na dudduba abubuwa, sai na miƙe tsaye na cewa manyan gari da shugabanni da kuma sauran jama'a, kada ku ji tsoronsu, ku tuna da Ubangiji, wanda yake mai girma da razana ku yi yaƙi don ’yan'uwanku, don ’ya'yanku maza da mata, da matanku da kuma gidajenku. Da abokan gābanmu suka ji muna sane da shirinsu, Allah kuma ya wargaje shirin nan, sai duk muka dawo ga katangar, kowa ya kama aikinsa. Daga wannan rana zuwa gaba, rabin mutane suka yi aiki yayinda sauran rabin suka kintsa da masu da garkuwa, da bakkuna, da makamai, shugabanni suka goyi bayan dukan mutanen Yahuda, waɗanda suke ginin katanga, waɗanda suke ɗauka kaya, suka yi aikinsu da hannu ɗaya, suna kuma riƙe da makami a ɗaya hannun, kuma kowane mai gini ya ɗaura takobinsa a gefe yayin da yake aiki, amma mutum mai busa ƙaho ya kasance tare da ni, sai na ce manyan gari da shugabanni da sauran jama'a, aikin nan babba ne kuma mai yawa, ga shi muna a rarrabe nesa da juna a katangar, duk inda kuka ji an busa ƙaho, sai ku taru a wurin, Allahnmu zai yi yaƙi dominmu. Saboda haka, muka ci gaba da aiki, raba mutane suna riƙe da masu daga wayewar gari har zuwa fitowar taurari. A wannan lokaci na kuma cewa mutane, A sa kowane mutum da mataimakinsa su zauna a Urushalima da dare, domin a yi tsaro da dare da safe kuma a kama aiki, saboda haka ni da 'yan uwana, da bayina da matsar da suke tare da ni, ba wanda ya tuɓe tufafinsa, kowa ya rataye makaminsa, ko ya je shan ruwa ma. Nehemiya Sura biyar Nehemiya ya taimaki matalauta To, sai maza da matansu suka ta fara gunaguni mai tsanani a kan ’yan'uwansu Yahudawa, wani suka ce, Mu da ’yan'uwanmu maza da mata muna da yawa, muna bukatar hatsi domin mu ci mu rayu, waɗansu kuwa suka ce, Saboda yunwa mun jinginar da gonakinmu, da gonakin inabinmu, da gidajenmu don mu sami hatsi. Har ila yau waɗansu suka ce, Mun ci bashin kuɗi don mu biya haraji a kan gonakinmu da gonakin inabinmu, ga shi kuwa mu da su dangin juna ne, ’ya'yanmu da nasu kuma ɗaya ne, duk da haka an tilasta mu mu sa ’ya'yanmu mata da maza su zama bayi, har ma an riga an bautar waɗansu daga cikin ’ya'yanmu mata, amma ba mu da iko mu ce kome, domin gonakinmu da gonakin inabinmu suna a hannun waɗansu mutane. Sa'ad da na ji kukansu da waɗannan koke-koke na fusata ƙwarai, na yi tunaninsu a zuciyata, sa'an nan na zargi manyan gari da shugabanni na ce musu, Kuna musguna wa uwanku ta wurin ba su rance da ruwa, saboda haka na kira babban taro gaba ɗaya don a magance wannan, na ce, Da dukan iyakar ƙoƙarinmu, mun fashi uwanmu Yahudawan da aka sayar wa al'ummai, amma ga shi kuna sayar da ’yan'uwanku ga al'ummai don kawai a sake sayar mana da su, saboda haka na ci gaba na ce, Abin da kuke yi a yanzu ba daidai ba ne, bai kamata ku yi tafiya cikin tsoron Allahnmu don mu guji ba'ar al'ummai abokan gabanmu ba? Ni ma da ’yan'uwana da kuma mutanena muna ba wa mutane bashin kuɗi da kuma hatsi. sai mu daina sha'anin ba da rance da ruwa, yau sai ku mayar musu da gonakinsu, da gonakin inibinsu da na zaitunsu, da gidajensu, da kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗi, da na hatsi, da na ruwan inibi da na mai waɗanda kuka karɓa a wurinsu. Suka ce, Za mu mayar musu, kuma ba za mu buƙaci wani abu daga gare su ba, za mu yi yadda ka faɗa. sai na tattara firistoci na kuma sa manyan gari da shugabanni su yi rantsuwa don su yi abin da suka yi alkawari, na kuma kakkaɓe hannuna na ce, Duk wanda ya karya wannan alkawari, haka Allah zai kakkaɓe shi daga gidansa da aikinsa, Allah zai kakkaɓe shi ya wofintar da shi. Da jin wannan sai dukan taron suka ce, Amin, suka kuma yabi Ubangiji, mutane kuwa suka yi kamar yadda suka yi alkawari. Ban haka ma, daga shekara ta ashirin ta sarki Artazazes, sa'ad da aka naɗa ni in zama gwamnansu a ƙasar Yahuda, har zuwa shekara ta talatin da biyu na mulkinsa, shekara sha biyu kenan, ko ni, ko uwana ba wanda ya ci abincin da akan bawa gwamna, amma gwamnonin farko waɗanda suka riga ni sun ɗaura wa mutane kaya mai nauyi suka karɓi shekel arba'in na azurfa daga gare su haɗe da abinci da kuma ruwan inabi, har bayin masu mulkin ma sun nawaya wa mutane, amma ni ban yi haka ba, saboda ina tsoron Allah, a maimakon haka na miƙa kaina ga aikin akan wannan katanga, na tattara dukkan mutanena a can don aikin, ba mu samar wa kanmu wata gona ba, bugu da ƙari, Yahudawa da shugabanni ɗari da hamsin suna ci daga teburina, haka ma waɗanda suka zo wurinmu daga ƙasashe da suke kewaye, kowace rana akan shirya mini saniya ɗaya, zaɓaɓɓun tumaki shida da waɗansu kaji, kuma kowace kwana goma akan tanadar da ruwan inabi na kowane iri a yalwace. Duk da haka, ban taɓa nemi a bani abinci da akan ba gwamna ba, domin wahala ta yi wa jama'a yawa. Ka tuna da ni, ka yi mini alheri. ya Allah, saboda dukan abubuwan da na yi saboda wannan mutane. Nahemiya Sura shida Ci gaba da hamayya ga sake yin gini Sa'ad da magana ta zo kunnen Sambalat da Tobiya da Geshem mutumin Arab da kuma sauran abokan gabanmu, cewa na sake gina katangar har babu sauran tsaguwa da ta ragu, ko da yake har zuwa lokacin ban sa ƙofofi a ƙyamare ba, Sambalat da Geshem suka aika mini wannan saƙo cewa, Ka zo, mu sadu a wani ƙauye a filin Ono, amma makirci ne suke yi don su cuce ni, saboda haka sai na aika musu da wannan amsa na ce, Ina cikin babban aiki, ba zan kuwa iya gangarawa ba, don me zan bar aikin ya tsaya don in gangara zuwa wurinku? Suka yi ta aiko mini da wannan saƙo har sau huɗu, ni kuwa na yi ta ba su amsa irin ta da. Sai sau na biyar Sambalat ya aiki mataimakinsa gare ni da irin saƙon guda, kuma a hannunsa akwai wasiƙar da ba a yimke ba, wadda aka rubuta cewa, An ba da labari cikin al'ummai, kuma Geshem ya ce gaskiya ne, cewa kai da Yahudawa kun shirya tawaye, saboda haka kuke sāke ginin katangar, ban da haka ma, bisa ga waɗannan rahotanni, kana shirin zaman sarkinsu, har ma ka naɗa annabawa su yi wannan shela game da kai a Urushalima, su ce, Akwai sarki a Yahuda, to, wannan rahoto zai kuma wurin sarki, saboda haka ka zo mu tattauna wannan batu. Sai na aika masa wannan amsa, na ce. babu wani abu haka da yake faruwa, ka dai ƙaga wannan daga tunaninka ne, suka dai yi ƙoƙari su tsoratar da mu, suna cewa, Hannuwansu za su rasa ƙarfin yin aiki, ba ko za su ƙare aikin ba, amma na yi addu'a na ce, Yanzu, ya Allah, ka ƙarfafa hannuwana. Wata rana na tafi gidan Shemahiya, ɗan Delahiya, ɗan mahitabel. wanda aka hana fita a gidansa, ya ce mini, Mu sadu gobe a gidan Allah, a cikin haikali, mu kuma kulle ƙofofin haikali, gama mutane suna zuwa su kashe ka, tabbatacce za su zo da dare su kashe ka. Amma na ce, Ya kamata mutum kamar ni ya gudu? Ko kuwa ya kamata wani kamar ni ya shiga cikin haikali don ya ceci ransa? Ba zan tafi ba, na gane cewa Allah bai aike shi ba. ya yi annabci a kaina domin Tobiya da Sambalat sun yi hayarsa ne, an yi hayarsa don ya sa in ji tsoro in yi zunubi ta yin haka, sa'an nan za su ba ni mugun suna su wofinta ni, Ya Allah na, ka tuna da Tobiya da Sambalat saboda abin da suka yi, ka kuma tuna da annabiya Nawadiya da sauran annabawa waɗanda suke ƙoƙari su tsorata ni. Gamawar katanga Cikin kwana hamsin da biyu aka gama gina katangar, a ranar ashirin da biyar ga watan Ilul. sa'ad da dukan abokan gabanmu suka ji haka, dukan al'umman da suke kewaye da mu suka ji tsoro, suka rasa ƙarfin halinsu, domin sun gane cewa wannan aiki an yi shi da taimakon Allahnmu ne. A waɗannan kwanaki, manyan garin Yahuda suka yi ta aika wasiƙu masu yawa zuwa ga Tobiya, shi kuma ya yi ta aika musu da amsoshi, gama mutane da yawa a cikin Yahuda sun rantse wa Tobiya za su goyi bayansa, domin ya auri ’yar Shekaniya ɗan Ara, ɗansa kuma, wato, Yahohanan ya auri ’yar Meshalam ɗan Barekiya. ban da haka ma, mutanen sun yi ta ba ni labarin ayyuka masu kyau da Tobiya ya yi, sa'an nan kuma suna faɗa masa duk abin da na faɗa, Tobiya kuwa ya aika wasiƙu don ya tsorata ni. Nehemiya Sura bakwai Bayan an sake gina katangar, na kuma sa ƙofofi a wurarensu, sai aka naɗa masu tsaro, da mawaƙa, da Lawiyawa, na sa ɗan'uwana Hanani tare da Hananiya, shugaban fada, aikin riƙon Urushalima, domin shi Hananiya mutum mai mutunci ne, mai tsoron Allah fiye da yawancin mutane, na ce musu, Kada a buɗe ƙofofin Urushalima da sassafe, sai rana ta fito sosai, yayin da matsaran ƙofofi suna aiki, a kulle ƙofofin, a sa musu sakata kafin matsaran su tashi, wajen faɗuwar rana ku kuma naɗa mazaunan Urushalima a matsayin masu tsaro, waɗansunsu a wuraren aiki, waɗansunsu kuma kusa da gidajensu. Jerin sunayen waɗanda aka kai bauta da suka dawo Birnin Urushalima kuwa tana da faɗi da girma, amma mutanen da suke zama a cikinta kaɗan ne, ba a kuma gina gidaje da yawa ba tukunna. Sai Allah na ya sa a zuciyata in ƙara manyan gari shugabanni da talakawan don a rubuta su bisa ga iyalansu, na sami littafin asali na waɗanda suka fara dawowa, ga abin da na tarar an rubuta a ciki. Waɗannan su ne manyan yankin da suka dawo daga zaman bauta, da da sarkin Babilon ya kame, sun dawo Urushalima da Yahuda, kowanne zuwa garinsa, sun dawo tare da Zerubabel. da Yeshuwa, da Nehemiya, da Azariya, da Ra'amiya, da Nahamani, da Mordekai, da Bilshan, da Misfar, da Bugwai, da Nehum, da kuma Ba'ana, gajiyar mutanen Isra'ila, zuriyar Ferosh mutum dubu biyu da ɗari da saba'in da biyu, ta Shafatiya ɗari uku da saba'in da biyu, ta Ara ta Fahat Mawaf, ta wurin Yeshuwa da yawaf. dubu biyu da ɗari takwas da goma sha takwas, ta Elam dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, ta Zattu ɗari takwas da arba'in da biyar, ta Zakkai ɗari bakwai da sittin, ta Binnuwi ɗari shida da arba'in da takwas, ta Bebai ɗari shida da ashirin da takwas, ta Asgard, dubu biyu da ɗari uku da ashirin da biyu, ta Adonikam ɗari shida da sittin da bakwai, ta Bugwai dubu biyu da sittin da bakwai, ta Adin ɗari shida da hamsin da biyar, ta Etar ta wurin Hezekiya casa'in da takwas, ta Hashim ɗari uku da ashirin da takwas, ta Bezai ɗari uku da ashirin da hudu, ta Harib ɗari da goma sha biyu ta GiBiOn casa'in da biyar, mutanen Betlehem da na Netofa dari da tamanin da takwas, na Anatot dari da ashirin da takwas, na Bet Azamawet arba'in da biyu, na Kiriyat ke Kefira da na Beyarot, dari bakwai da arba'in da uku, na Rama da na Geba Ɗari shida da ashirin da ɗaya, na Mikmash ɗari da ashirin da biyu, na Betel da na Ai ɗari da ashirin da uku, na ɗayan Nebo hamsin da biyu, na ɗayan Elam dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, na Harim dubu biyu da ɗari uku da ashirin, na Yariko ɗari uku da arba'in da biyar, na Lod da na Hadid da na Ono ɗari bakwai da ashirin da ɗaya, na Sena'a dubu uku da ɗari tara da talatin, ga zuriyar firistoci, zuriyar Yedahiya ta wurin iyalin Yeshuwa ɗari tara da saba'in da uku, ta Immar dubu ɗaya da hamsin da biyu, ta Fashhur dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da bakwai, ta Harim dubu ɗaya da goma sha bakwai. Ga zuriyar Lawiyawa, zuriyar Yeshuwa da Kadmiyel ta wurin Hodeba, saba'in da hudu mawaƙa zuriyar Asaf mutum ɗari da arba'in da takwas, ga zuriyar matsaran ƙofofi, zuriyar Shalum Atar Talmon, Akub, Hatita da Shobai, ɗari da talatin da takwas, ma'aikatan haikali, zuriyar Ziha, Hasufa, tabawot da ta Keros, da ta Siya, da ta Fadon, da ta Libana, da ta Hagaba, da ta Shalmai, da ta Hanan, da ta Gidel, da ta Gahar, da ta Riyahiya, da ta Rezin, da ta Nakoda, da ta Gazam, da ta Uzza, da ta Faseha, da ta Besai, da ta Meyunawa, da ta na Fussiyawa, da ta Bakbuk, da ta Hakuffa. da ta Harhur, da ta Bazlit, da ta Mehida, da ta Harsha, da ta Barkos, da ta Sisera, da ta Tema, da ta Neziya, da kuma ta Hatifa, ga zuriyar bayin Solomon, zuriyar Sotai, da ta Soferat, da ta Farida. da ta Ya'ala, da ta Darkon, da ta Gidel, Shifatiya, Hatil, Fokeret, Hazbayim, da Amon, zuriyar ma'aikatan haikali da ta bayin salomon su ɗari uku da casa'in da biyu, waɗansu sun hauro daga garuruwan Talmela, Talharsha, Kerub, Addon da Immar, amma ba su iya nuna cewa iyalansu su zuriyar Isra'ila ce ba, zuriyar Delahiya, Tobiya da Nekoda ɗari shida da arba'in da biyu, na wajen firistoci kuwa su ne zuriyar Hobahiya da ta Hagos da ta Barzilai, wani mutumin da ya auri ’yar Barzilai mutumin Geliyar aka kuma kira shi da wannan suna. Waɗannan ne aka nemi sunayensu a cikin tarihin asalin iyalai, amma ba a same su a ciki ba, saboda haka aka hana su shiga cikin firistoci, sun zama kamar marasa tsarki, sai gwamna ya umarce su kar su ci wani abinci mai tsarki, sai akwai firist da zai nemi nufin Ubangiji ta wurin Urim da Tumim. Yawan jama'ar duka ya kai mutum dubu arba'in da biyu da ɗari uku da sittin, ban da bayinsu maza da mata dubu bakwai da ɗari uku da talatin da bakwai, suna kuma da mawaƙa maza da mata ɗari biyu da arba'in da biyar, akwai dawakai ɗari bakwai da talatin da shida, alfadarai ɗari biyu da arba'in da biyar, raƙuma ɗari hudu da talatin da biyar da kuma jakuna dubu shida da ɗari bakwai da ashirin. Waɗansu shugabannin iyalai suka ba da kyautai domin taimakon aiki, gwamna ya ba da darik dubu ɗaya na zinariya, kwanoni hamsin da riguna ɗari biyar da talatin don firistoci, waɗansu shugabannin iyalai sun ba da darik dubu ashirin na zinariya da mina dubu biyu da ɗari biyu na azurfa don aiki, jimillar da sauran mutane suka bayar ta kai darik dubu ashirin na zinariya, minas dubu biyu na azurfa, da riguna sittin da bakwai don firistoci, firistoci da lawuyawa da matsaran ƙofofi, da mawaƙa, da ma'aikatan haikali, tare da waɗansu mutane da kuma sauran mutanen Isra'ila suka zauna a garuruwansu. Ezra ya karanta doka Da wata na bakwai ya zo, Isra'ilawa kuwa sun riga sun zauna a garuruwansu. Nehemiya Sura takwas Sai dukan mutane suka taru kamar mutum guda a dandali a gaban ƙofar ruwa, suka faɗa wa Ezra malamin doka, ya fita da littafin dokar Musa wanda Ubangiji ya umarta domin Isra'ila. Saboda haka a rana ta farko ga watan bakwai, Ezra Frist ya kawo doka a gaban taro wanda ya ƙunshi maza da mata da dukan waɗanda za su iya fahimta. ya karanta dokar da ƙarfi da safe har tsakar rana yayin yayinda yake a kan dandali da yake fuskantar dandali a gaban ƙofar ruwa, gaban maza, mata da kuma sauran mutanen da za su iya fahimta, dukan mutane kuwa suka saurara a hankali ga karatun littafin dokar. Ezra malamin doka ya tsaya a kan dakalin itacen da aka yi saboda wannan hidima, kusa da shi a damansa Mattitiya, Shema, Anahiya, Uriya, Hilkiya, Ma'asehiya suka tsaya, a hagunsa kuma Fedahiya, Mishayel, Malkiya, Hashum, hashbadana Zakariya da Meshullam suka tsaya, sai Ezra ya buɗe littafin, dukan mutane kuwa suka gan shi, domin yana tsaye a bisa fiye da inda mutane suke tsaye, Yayin da ya buɗe littafin kuwa dukan mutane suka miƙe tsaye Ezra ya yabi Ubangiji, Allah mai girma, dukan mutane kuwa suka ta da hannuwansu suka amsa, Amin, Amin, sa'an nan suka sunkuya suka yi wa Ubangiji sujada da fuskokinsu har ƙasa, Lawuyawa, wato, su Yeshuwa, Bani, Sherabiya, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodiya, Ma'asehiya, Kelita. Azariya, Yozabad, Hanan da Felahiya suka koyar da mutane a cikin Dokar, yayinda mutane suke tsaye a can, suka karanta daga littafin Dokar Allah, suna sa kowa ya gane, suna kuma ba da fassarar domin mutane su fahimci abin da ake karatu. Sa'an nan Nehemiya gwamna, Ezra Fris da kuma wanda yake malamin doka, da lawuyawa waɗanda suke koyar da mutane suka ce musu duka, Wannan rana mai tsarki ce ga Ubangiji Allahnku, kada ku yi makoki ko kuka, gama dukan mutane suna ta kuka yayinda suke sauraron kalmomin dokar. Nehemiya ya ce, Ku koma gidajenku, ku ci abinci mai kyau, ku sha abin sha mai zaƙi, ku kuma aika wa wanda ba shi da shi, wannan rana mai tsarki ce ga Ubangijinku, kada ku yi baƙin ciki, gama farin ciki Ubangiji shi ne ƙarfinku. Lawiyawa suka rarrashi mutane duka, suna cewa, Ku nutsu, gama wannan rana ce mai tsarki, kada ku yi baƙin ciki. Sa'an nan dukan mutane suka koma gidajensu, suka ci, suka sha, suka aika wanda ba shi da abinci, gama yanzu sun fahimci kalmomin da aka karanta musu. A rana ta biyu ga wata, shugabannin iyalai tare da firistoci da Lawuyawa suka taru kewaye da Ezra malamin doka don su mai da hankali ga kalmomin dokar, suka tarar a rubuce a cikin doka wadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa cewa Isra'ilawa su zauna a bukkoki a lokaci bikin watan bakwai, kuma cewa ya kamata su yi shelar wannan magana su kuma yaɗa ta a duk garuruwansu da kuma cikin Urushalima cewa, Ku fita zuwa cikin ƙasar tudu, ku kawo rasa daga itatuwan zaitun da na zaitun jeji, da kuma daga dargaza, da dabino, da itatuwa masu ganye, don yin bukkoki, kamar yadda yake a rubuce, sai mutane suka fita, suka dawo da rassa, suka kuma yi wa kansu bukkoki a bisa rufin ɗakunansu, a cikin filaye, a shirayin gidan Allah, da ciki dandalin da yake kusa da ƙofar ruwa, da kuma a dandalin da yake a ƙofar ifrem dukan jama'ar da suka komo daga zaman bauta suka yi bukkoki suka kuma zauna a cikinsu, daga kwanakin Yoshuwa ɗan Nun har zuwa yau, Isra'ilawa ba su taɓa yin bikinsu haka ba, mutane suka cika da farin ciki sosai kowace rana daga rana farko zuwa ƙarshe, Ezra zare karanta daga littafin dokar Allah, suka yi bikin kwana bakwai, a ranar takwas kuma suka yi muhimmin taro bisa ga ƙa'ida. Nehemiya Sura tara Isra'ilawa sun furta zunubansu A rana ta ashirin da hudu ga watan nan, Isra'ilawa suka taru, suna yin azumi, suna sa rigunan makoki, suna kuma zuba toka a kansu, waɗanda suke zuriyar Isra'ilawa suka ware kansu daga dukan baƙi, suka tsaya suka kuma furta zunubansu da muguntar kakanninsu sa'ad da suke nan a tsaye, aka ɗauki awa uku ana karanta littafin dokar Ubangiji Allahnsu, aka kuma ɗauki awa uku ana sujada ga Ubangiji Allahnsu, a kan dakalin kuwa akwai lawuyawa, wato, Yeshuwa, Bani, Kadmiyar, Shebaniya, Buni, Sharabiya, Bani da Kenan tsaye, waɗanda suka kira da babban murya ga Ubangiji Allahnsu, lawuyawan nan Yoshuwa. Kadmiyel, Bani, Hashabnehiya, Sherebiya, Hodiya, Shebaniya da Fatahahiya suka ce, Ku miƙe tsaye ku yabi Ubangiji Allahnku, wanda yake har abada abadin, albarka ta tabbata ga sunanka mai ɗaukaka, bari kuma a ɗaukaka shi bisa dukkan albarka da yabo, kai kaɗai ne Ubangiji, kai kai sammai. har ma da sama sammai, da dukan rundunar taurari, da duniya, da kuma dukan abin da yake cikinta, da tekuna, da dukan abubuwan da suke cikinsu, ka ba da rai ga kome, kuma rundunonin sama suna maka sujada. Kai ne Ubangiji Allah, wanda ya zaɓi Abram, ya fitar da shi daga Ur na Kaldiyawa, ya kuma ba shi suna Ibrahim, kai ka sami zuciyarsa da aminci a gare ka, ka kuma yi alkawari da shi cewa za ka ba zuriyarsa ƙasar Kan'aniyawa, da ta Hittiyawa, da ta Amoriyawa, da ta Firiziyawa, da ta Yabusiyawa, da kuma ta Girgashiyawa, ka kiyaye alkawarinka, domin kai mai adalci ne, ka ga wahalar kakanninmu a Masar, ka kuma ji kukansu a Jan Teku, ka aika da alamu masu ban mamaki da al'ajabai a kan Fir'auna a kan dukan shugabanninsa da kuma a kan dukan mutanen ƙasarsa, gama ka ga irin danniyar da suka yi wa mutanenka, ka samo wa kanka suna, wadda ta dawwama har ya zuwa yau, ka raba teku a gaban kakanninmu saboda su wuce cikinsa a busasshiyar ƙasa, amma ka hallaka masu binsu cikin zurfafa, nutse kamar dutse a cikin ruwa. Da rana ka bishe kakanninmu da girgije. da dare kuwa ka bishe su da ginshiƙin wuta don ka ba su haske a hanyar da za su bi, ka sauko a kan Dutsen Sinai, ka yi musu magana daga sama, ka ba su ƙa'idodi da dokoki da suke masu adalci da kuma daidai, ka ba su farillai da umarnai da suke da kyau, ka sanar da su asabacinka mai tsarki, ka kuma ba su umarni da farillai da kuma dokoki ta wurin bawanka Musa, cikin yunwansu ka ba su burodi daga sama, cikin ƙishirwansu kuma ka fitar musu ruwa daga dutse, ka faɗa musu su shiga su mallaki ƙasar da ka rantse ta wurin ɗaga hannu cewa za ka ba su, amma su kakanninmu suka yi fariya da taurin kai, ba su kuwa yi biyayya ga umarninka ba, suka ƙi su saurare ka, suka kasa, tuna da Ujizan da ka aikata a cikinsu, suka yi taurinkai cikin tawayensu kuma suka naɗa shugaba don su koma bautarsu, amma kai Allah ne, mai gafartawa, mai alheri da jin jinƙai, mai jinkirin fushi, mai yalwar ƙauna, saboda haka ba ka yashe su ba, ko ma sa'ad da suka yi wa kansu siffar ɗan maraƙi, suka ce, Wannan shi ne Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, ko sa'ad da suka yi saɓo mai ban tsoro. saboda jin ƙanka mai girma, ba ka yashe su a hamada ba, da rana ginshiƙin girgije bai daina bishe su a hanyar su ba, da dare kuma ginshiƙin wuta bai daina haskakawa a hanyar da za su bi ba, ka ba da ruhunka mai kyau don ya koyar da su, ba ka janye manna naka daga bakunansu ba, ka kuma ba su ruwa don ƙishirwansu, shekaru arba'in ka riƙe su a cikin hamada, ba su rasa komi ba, rigunansu ba su yage ba, ƙafafunsu kuwa ba su kumbura ba, ka ba su mulkoki da al'ummai, kana ba su har ma da ƙasashen da suke jeji, suka ci ƙasar Sihon, na sarkin Heshbon da ƙasar Og inda sarkin bashin yake mulki, ka sa ’ya'yansu maza suka yi yawa kamar taurarin sararin sama, ka kuma kawo su cikin ƙasar da ka faɗa wa kakanninsu, su shiga su mallake. ’ya'yansu maza suka shiga suka kuma mallaki ƙasar, a gabansu ka rinjayi Kan'aniyawan da suke zama a cikin ƙasar, ka ba da Kan'aniyawa a gare su, tare da sarakunansu da kuma mutanen ƙasar, su yi da su yadda suke so, suka kame birane masu katanga masu ƙarfi da ƙasa masu ba da amfani, suka mallaki gidaje cike da kowanne irin abu mai, mai kyau da rijiyoyin da aka riga aka haƙa, da gonakin inibi, da gonakin itatuwan zaitun, da kuma itatuwan ba da ’ya'ya a yalwace a ciki, suka ci suka ƙoshi, suka kuma yi ƙiba, suka ji daɗi cikin alherinka mai girma, amma suka yi rashin biyayya, suka kuma yi tawaye gare ka, suka sa dokarka a bayansu, suka kashe annabawanka waɗanda suka gargaɗe su don su mai da su gare ka. suka aikata zaɓo mai ban tsoro saboda haka ka miƙa su ga abokan gābansu waɗanda suka yi musu danniya, amma sa'ad da ake danniyarsu sai suka yi kuka gare ka daga sama, ka ji su, cikin jin ƙanka mai girma kuwa ka ba su mai ceto wanda ya fishe su daga hannun abokan gābansu, amma nan da nan da suka sami hutu sai suka sake aikata abin da yake mugu a idonka, sai ka yashe su ga hannun abokan gābansu don su yi mulki a kansu, sa'ad da suka yi kuka kuma gare ka, ka ji daga sama, cikin jin ƙanka kuma ka fishe su sau da sau, ka gargaɗe su su dawo ga dokarka, amma suka yi fahariya, suka bijire wa umarnanka, suka yi zunubi game da farillanka, waɗanda ta wurinsu ne mutum zai rayu in ya yi biyayya da su, cikin taurin kai suka juye bayansu daga gare ka, suka zama masu taurin kai, suka kuma ƙi su saurara, shekaru masu yawa, ka yi haƙuri da su, ta wurin Ruhunka ka gargaɗe su, ta wurin annabawa, duk da haka ba su kasa kunne ba, saboda haka ka miƙa su ga maƙwabtansu, amma cikin tausayinka mai girma ba ka kawo su ga ƙarshe ko ka yashe su ba, gama kai Allah ne mai alheri da kuma mai jinƙai. To, yanzu, ya Allahnmu mai girma mai iko da kuma mai banrazana, wanda yake kiyaye alkawarinsa na ƙauna, kada ka bar dukan wannan wahala ta zama kamar marar muhimmanci a idanunka, wahalar da ta zo a kanmu, a kan sarakunanmu, da shugabanni, a kan firistocinmu, da annabawa, a kan kakanninmu, da kuma dukan mutanenka, daga kwanakin sarakunan Assuriya har zuwa yau, cikin dukan abubuwan da suka faru da mu. ka kasance mai adalci, ka yi aminci, da mu kuwa muka aikata mugu, sarakunanmu da shugabanninmu da firistocinmu da kuma kakanninmu ba su bi dokarka ba, ba su ma mai da hankali ga umarnanka ko gargaɗin da ka yi musu ba, ko ma yayin da suke a masarautansu suna jin daɗin girmar kyautatawarka gare su cikin ƙasar mai girma da kuma mai faɗin da ka ba su, ba su bauta maka ko su juye daga mugayen hanyoyinsu ba, amma duba, mu bayi ne a yau, bayi a ƙasar da ka ba kakanninmu don su ci amfaninta da kuma waɗansu abubuwa masu kyau da take bayarwa, saboda zunubanmu, yalwar girbin da muke samu yana tafiya wurin sarakunan da ka sa a kanmu, suna mulki bisa jikunanmu da bisa garkanmu. yadda suka ga dama suna muna cikin baƙin ciki, alkawarin mutane, saboda wannan duka, muna yin zaunannan alkawari, muna sa shi a rubuce, shugabanninmu kuwa da lawuyawanmu da firistocinmu suna buga hatiminsu a kai. Nehemiya Sura goma Waɗanda suka buga hatimin su ne, Nehemiya ɗan Hakaliya, wanda yake gwamna. Zedekiya, da Serahiya, da Azariya, da Irmiya, da Fashhur, da Amariya, da Malkiya, da Hattush, da Shebaniya, da Mallu, da Harim, da Merot, da Obadiya, da Daniel, da kineton da Baruk, da Meshulam, da Abiya, da Miyamin, da Ma'aziya, da Balgai, da kuma Shemahiya, waɗannan su ne firistocin, Lawiyawan kuwa su ne, Yeshuwa ɗan Azaniya, da Binnuyi ɗan Henadad, da Kadmiyel, uwansu kuwa su ne Shebaniya, da Hodiya, da Kelita, da Filahiya, da Hanan, da Mika, da Rehob, da Hashabiya, da Zakur da Sherebiya, da Shebaniya, da Hodiya, da Bani da kuma Beninu, shugabannin mutane su ne, Farosh, da Fahat Mawab, da Elam, da Zattu, da Bani, da Bunni, da Asgad, da Bebai, da Adoniya, da Bugwai, da Adin, da Atar, da Hezekiya, da Azur, da Hodiya, da Hashum, da Bezai, da Harif, da Anatot, da Nebai, da Makfiyash, da Meshullam, da Hazir, da Meshazabel, da Zadok, da Yadduwa, da Filatiya, da Hanan, da Anahiya, da Hosheya, da Hananiya, da hashuf da Hallohesh, da Filha, da Shobek, da Rehum, da Hashabana, da Ma'asehiya, da Ahiya, da Hanan, da Anan, da Malluk, da Harim, da kuma Ba'ana, sauran mutane, wato, firistoci, Lawiyawa, matsaran ƙofofi, mawaƙa, ma'aikatan haikali, da dukan waɗanda suka ware kansu daga maƙwabta saboda dokar Allah, tare da matansu da dukan ’ya'yansu maza da mata, waɗanda za su iya fahimta dukan waɗannan yanzu suka sadu da manyan gari ’yan'uwansu suka rantse cewa la'ana ta same su idan ba su kiyaye dokar Allah da aka bayar ta wurin Musa bawan Allah, su kuma mai da hankali ga yin biyayya da dukan umarnai, ƙa'idodi da farillan Ubangiji shugabanmu ba. Mun yi alkawari ba za mu ba da ’ya'yanmu mata aure ga mutanen da suke kewaye da mu ba, ba kuwa za mu auri ’ya'yansu mata wa ’ya'yanmu maza ba, sa'ad da magwabta suka kawo kayayyaki ko hatsi don su sayar a ranar Asabbaci, ba za mu saya daga gare su a ranar Asabbaci ko a rana mai tsarki ba, kowace shekara Asabbaci, ba za mu nome ƙasa ba, kuma za mu yafe kowane irin bashi. Mun ɗauka hakkin bin umarnai na ba da kashi ɗaya bisa uku na shekel kowace shekara don hidimar gidan Allahnmu, za mu tanada burodin da ake ajiye a kan tebur, za mu ba da hadayin hatsi da hadayin ƙonawa na kullum, za mu ba da hadayin asabatai da na bukukuwan Sabon Wata da na bukukuwan da aka ƙayyade, za mu ba da hadaya masu tsarki, za mu ba da hadayin zunubi don a yi kafara domin Isra'ila. mu kuma ba da abubuwan da ake bukata dukan domin ayyukan gidan Allahnmu, mu firistoci da lawuyawa da kuma mutane, mun jefa ƙuri'a don a san lokacin da kowane iyalinmu zai kawo sadakar itace don ƙonewa a gidan Allahnmu a ƙayyadaddun lokuta a bagadan Ubangiji Allahnmu, kamar yadda yake a rubuce a cikin doka. Mun kuma ɗauka hakkin kawo nunan fari na hatsinmu da kuma na kowane itace mai ba da ’ya'ya a gidan Ubangiji kowace shekara, kamar yadda yake a rubuce a cikin doka, za mu kawo ɗan fari na ’ya'yanmu maza da na garken shanunmu da na tumakinmu da kuma na awakinmu a gidan Allahnmu don firistoci da suke aiki a can. Ban da haka ma, za mu kawo wa ɗakunan ajiyar gidan Allahnmu abincinmu na farko daga ƙasa na hadayin hatsinmu, na ’ya'yan dukan itatuwanmu da kuma na sabon ruwan inabinmu, da mai namu wa firistoci, za mu kuma kawo zakkar hatsinmu wa Lawiyawa, gama lawuyawa ne ke karɓar zakka cikin dukan garuruwan da muke noma. Firist wanda yake daga zuriyar Haruna zai raka lawuyawa sa'ad da suke karɓar zakka, lawuyawan kuma za su kawo kashi ɗaya bisa goma na zakka zuwa gidan Allahnmu, su kawo a ɗakunan ajiya na baitulmali, mutanen Isra'ila haɗe da lawuyawa za su kawo sadakokinsu na hatsi, sabon ruwan inibi da mai a ɗakunan ajiya inda ake ajiyar kayayyakin wuri mai tsarki da kuma inda firistoci, matsaran ƙofofi da kuma mawaƙa suke zama. Ba za mu ƙyale gidan Allahnmu ba. Nehemiya Sura goma sha ɗaya Sababbin mazaunan Urushalima To, fa, shugabannin mutane suka zauna a Urushalima, sauran mutanen kuma suka jefa ƙuri'a don su kawo mutum ɗaya daga kowane mutum goma don su zauna a Urushalima, birni mai tsarki, yayin da sauran tara suka zauna a garuruwansu, sai mutane suka yaba wa dukan mutanen da suka ba da kansu da yardar rai su zauna a Urushalima. Waɗannan su ne shugabannin yankuna waɗanda suka zauna a Urushalima, ko da yake waɗansu Isra'ilawa, da firistoci, da Lawiyawa, da ma'aikatan haikali, da zuriyar bayin Solomon suka yi zama a cikin garuruwan Yahuda, kowanne a mallakarsa cikin garuruwa daban-daban, yayin da sauran mutane daga Yahuda da Benyamin suka zauna a Urushalima, daga zuriyar Yahuda akwai Atahiya. ɗan Uzziya, ɗan Zakariya, ɗan Amariya, ɗan Shefatiya, ɗan Mahalalel, wani zuriyar Ferez, da Ma'asehiya ɗan Baruk, ɗan Kolhos, ɗan Hazahiya, ɗan Adahiya, ɗan Yohiyarib, ɗan Zakariya, zuriyar Shela, zuriyar Ferez, waɗanda suka zauna a Urushalima sun kai ɗari huɗu da sittin da takwas, dukansu kuwa muhimman mutane ne. Daga zuriyar Benyamin akwai Sallu ɗan Meshullam, ɗan Yowed, ɗan Fadahiya, ɗan Kolahiya, ɗan Masahiya, ɗan Itiyel, ɗan Yeshahiya da mabiyansa, Gabai da Sallai, mutum ɗari tara da ashirin da takwas, Yowel ɗan zikiri ne babban shugabansu, Yahuda kuma ɗan Hassenuwa ya shugabanci yanki na biyu na birni. Daga firistoci, akwai Yedahiya ɗan Yohiyarib, da Yakim, da Serahiya ɗan Hilkiya, ɗan Meshullam, ɗan Zadok, ɗan Merahiyot, ɗan Ahitub, mai lura da abubuwa a cikin gidan Allah, tare da uwansu waɗanda suke aiki domin haikali, su ɗari takwas da ashirin da biyu ne, akwai kuma Adahiya ɗan Yeroham. ɗan Felaliya, ɗan Amzi, ɗan Zakariya, ɗan Fashhur, ɗan Malkiya, da 'yan uwansa waɗanda suke shugabannin iyalai, su ɗari biyu da arba'in da biyu, sai kuma Amashsai ɗan Azariyal, ɗan Azhai, ɗan Ahzai, ɗan Mashlomot, ɗan Immer, da 'yan uwansa su ɗari da ashirin da takwas ne muhimman mutane, babban shugabansu shi ne. Zabdiyel ɗan hagidolem daga Lawiyawa kuwa akwai Shemahiya ɗan Hashub, ɗan Azrikam, ɗan Hashabiya, ɗan Bunni, da Shabbetai da kuma Yozabad, biyu cikin shugabanni Lawiyawa waɗanda suke da nawayar aiki waje da gidan Allah, sai kuma Mattaniya ɗan Mika, ɗan Zabdi. ɗan Asaf, shugaban da yake bi da hidimar godiya da kuma addu'a, sai Bakbukiya na biyu a cikin ’yan'uwansa, da Abda ɗan Shamuwa, ɗan Galal, ɗan Yedutun, Lawiyawan da suke cikin birni mai tsarki sun kai ɗari biyu da tamanin da hudu, matsaran ƙofofi kuwa su ne Akkub da Talmon da ’yan'uwansu waɗanda suke tsaron ƙofofi. su ɗari da saba'in da biyu ne, sauran Isra'ilawa tare da firistoci da lawuyawa sun kasance a dukkan garuruwan Yahuda, kowanne a mallakar kakansa, ma'aikatan haikali sun zauna a can tudun Ofel, Ziha da Gishfa ne suke lura da su. Babban shugaban lawuyawa a Urushalima shi ne Uzzi, ɗan Bani, ɗan Hashabiya, ɗan Mattaniya, ɗan Mika, Uzzi yana ɗaya daga cikin zuriyar Asaf, waɗanda suke mawaƙan da suke da nawayar hidima a gidan Allah. Mawaƙa sun bi umarnin sarki a kan abin da za su yi kowace rana. Fatahahiya ɗan Meshezabel, ɗaya daga zuriyar Zera, ɗan Yahuda ne, wakilin sarki cikin dukan al'amuran da suka shafi mutane, game da ƙauyukan da filayensu. waɗansu mutanen Yahuda suka zauna a Kiriyat Arba da ƙauyukanta, da Dibon da ƙauyukanta, da Yakabzeyel da ƙauyukanta, akwai su kuma a Yeshuwa da Maloda da Betfelet, da Hazar Shuwal da Beyersheba da ƙauyukanta, akwai su a Ziklag da Mekona da ƙauyukanta, suna nan kuma a En Rimmon. da Zora, da Yarmot, da Zanowa, da Adulam, da ƙauyukansu, da Lakish, da gonakinta, da kuma Azeka, da ƙauyukanta, saboda haka sun yi zama tun daga Beersheba har zuwa kwarin Hinnom. Zuriyar mutanen Benyamin daga Geba sun zauna a Mikmash, da Ayya, da Betel da ƙauyukanta, da Anatot, da Nob, da Ananiya, da Hazor, da Rama, da Gittayim, da Hadid, da Zeboyim, da Nambalat, da Lod, da Ono, da kuma a kwarin masu sana'a. Waɗansu gundumomin Lawiyawan Yahuda sun zauna a Benyamin. Nehemiya Sura goma sha biyu Firistoci da Lawiyawa Waɗannan su ne firistoci da lawuyawa waɗanda suka komo tare da zerubabel ɗan Sheyaltiyel da kuma Yoshuwa, Serahiya, Irmiya, Ezra, Amariya, Maluk, Hatush Shekaniya, Rehum, Meremot, Iddo, Giniton Abiya, Miyamin, Mowadiya, Bilga, Shemahiya, Yeyarib, Yedahiya, Sallu, Amok, Hilkiya da Yedahiya. Waɗannan su ne shugabannin firistoci da ’yan'uwansu a kwanakin Yoshuwa, Lawiyawan su ne Yeshuwa, Binnuyi, Kadmiyel, Sherebiya, Yahuda da kuma Mattaniya, wanda tare da ’yan'uwansa yake lura da waƙoƙin godiya, Bakbukiya da Unni, ’yan'uwansu sun tsaya daura da su a hidimomi. Yeshuwa ne mahaifin Yohiyakim Yohiyakim shi ne mahaifin Eliyashib, Eliyashib shi ne mahaifin Yehohiyada, Yehohiyada shi ne mahaifin Yonatan, Yonatan kuma mahaifin Yadduwa. A kwanakin Yehohiyakim, waɗannan su ne shugabannin iyalan firistoci, na iyalin Sarahiya, Merahiya, na iyalin Irmiya, Hananiya, na iyalin Ezra, Mashulam. na iyalin Amariya, Yehohanan, na iyalin Malluk, Yonatan, na iyalin Shebaniya, Yusuf, na iyalin Harim, Adna, na iyalin Merahiyot, Hilkai, na iyalin Iddo, Zakariya, na iyalin geneton Meshullam, na iyalin Abiya, Zikri, na iyalin Miniyamin, da na Mowadiya, Filtai, na iyalin Bilga Shammuwa, na iyalin Shemahiya, Yehonatan, na iyalin Yohiyarib, Matanai, na iyalin Yadahiya, Uzzi, na iyalin Sullu, Kalai, na iyalin Amok, Efar, na iyalin Hirkiya, Hashabiya, na iyalin Yadahiya, Netanel, shugabannin iyalin Lawiyawa a kwanakin Eliyashib, Yehohiyada, Yahonan, da Yadduwa, da kuma na firistoci an rubuta su a zamanin mulkin Darius mutumin Farisa, shugabannin iyali cikin zuriyar Lawi har zuwa lokacin Yohanan ɗan Eliyashib, an rubuta su a cikin littafin tarihi, shugabannin Lawiyawa kuwa su ne Hashabiya, Sherebiya, yoshua ɗan Kadmiyel da uwansu. waɗanda suka tsaya daura da su don su yi yabo da kuma godiya, sashe ɗaya kan ba da amsa ga ɗaya sashen, kamar yadda Dauda mutumin Allah ya umarta, Mattaniya, Bakbukiya, Obadiya, Meshulam, Talmon da Akub su ne matsaran ƙofofi, waɗanda suka yi tsaron dukkan ajiya a ƙofofi. sun yi hidima a kwanakin Yehohiyakim ɗan Yoshuwa, ɗan Yozadak, kuma a kwanakin Nehemiya gwamna, da kuma na Ezra firist, da kuma marubuci. Keɓewar katangar Urushalima A keɓewar katangar Urushalima, an nemi lawuyawa daga inda suke zama aka kawo su Urushalima, don su yi bikin miƙawa da farin ciki da waƙoƙin godiya da kuma kiɗin kuge, garaya da molo, aka kuma tattara mawaƙa su ma daga yankin kewayen Urushalima, daga ƙauyukan Netufawa, daga Bet Gilgal, da kuma daga wuraren Geba da Azmawet, gama mawaƙan sun gina wa kansu ƙauyuka kewaye da Urushalima, sa'ad da firistoci da Lawiyawa suka tsarkake kansu da tsarki. sai suka tsarkake mutane, ƙofofi da kuma katanga. Sai na sa shugabannin Yahudawa suka haura zuwa bisan katangar, na kuma sa manyan ƙungiyoyi biyu na mawaƙa su miƙa godiya, ɗaya ya haura zuwa bisan katangar zuwa dama wajen ƙofar juji, Hoshahiya da rabin shugabannin Yahuda kuwa suka bi su, tare da Azariya, Ezra, Meshullam Yahuda, Benyamin, Shemahiya, Irmiya da waɗansu firistoci kuma da ƙahoni da kuma Zakariya ɗan Yonatan, ɗan Shemahiya, ɗan Mattaniya, ɗan Mikahiya, ɗan Zakur, ɗan Asaf, da uwansa Shemahiya, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Yahuda da Hanani, tare da kayan kiɗi da Dauda, mutumin Allah. ya umarta, Ezra, malamin doka, ya jagoranci jerin gwanon a ƙofar maɓuɓɓuga suka ci gaba kai tsaye suka haura matakalan birnin Dauda. a kan hawa zuwa katangar suka huce a bisa gidan Dauda zuwa ƙofar ruwa wajen gabas. Ƙungiyar mawaƙa ta biyu suka yi jerin gwano a ɗaya gefen, na bi su a bisan katangar tare da rabin mutanen. muka wuce husumiyar tanderu zuwa katanga mai fāɗi bisa ƙofar Efraim, ƙofar Yeshana, ƙofar Kifi, husumiyar Hananel da kuma husumiyar ɗari, har zuwa ƙofar Tumaki, a ƙofar matsara suka tsaya, ƙungiyoyin mawaƙa biyu da suka yi godiya suka ɗauki wurarensu a gidan Allah, haka ma ni, tare da rabin shugabanni da kuma firistoci, Eliyakim Ma'asehiya, Miniyamin, Mikahiya, Eliyohenai, Zakariya da Hananiya, tare da ƙahoninsu, haka ma Ma'asehiya, Shemahiya, Eleyazar, Uzzi, Yehohanan, Malkiya, Elam da Ezer. Mawaƙan suka rera waƙoƙi a ƙarƙashin kulawar Yezrahiya, a rana ta uku kuma suka miƙa manyan hadayu. suna farin ciki domin Allah ya ba su farin ciki mai girma, mata da yara suka yi farin ciki su ma, an ji ƙarar farin ciki da ake yi a Urushalima daga nesa, a lokacin an naɗa mutane su lura da ɗakunan ajiya don sadakoki, nunan fari da kuma zakka, daga gonakin garuruwan da suke kewaye za su kawo sassan da dokar ta umarta zuwa ɗakunan ajiya, domin firistoci da lawuyawa. gama Yahuda ya ji daɗin aikin firistoci da Lawiyawa, sun yi hidimar Allahnsu da kuma hidimar tsarkakewa, kamar yadda mawaƙa da matsaran ƙofofi suka yi, bisa ga umarnin Dauda da ɗansa Solomon. Gama tun da a kwanakin Dauda da Asaf akwai masu bi da mawaƙa da kuma na waƙoƙin yabo da na godiya ga Allah. Saboda haka a kwanakin Zerubbabel da Nehemiya dukan Isra'ila suka ba da sashe na kowace rana domin mawaƙa da matsaran ƙofofi, suka kuma keɓe sashe don sauran Lawiyawa, Lawiyawan kuma suka keɓe sashe don zuriyar Haruna. Nehemiya Sura goma sha uku Gyare-gyaren ƙarshe na Nehemiya A wannan rana aka karanta littafin Musa da ƙarfi a kunnuwan mutane, aka kuma sami an rubuta cewa kada a karɓi mutumin amon ko mutumin Mawab cikin taron Allah, domin ba su tari Isra'ila da abinci da ruwa ba, amma suka yi hayar Bal'am don ya kira la'ana a kansu, amma Allah mu ya mai da la'anar ta zama albarka. Sa'ad da mutane suka ji wannan doka, sai suka ware daga Isra'ila duk waɗanda suke na baƙon zuriya, kafin wannan an sa Eliyashib firist ya lura da ɗakuna ajiyar gidan Allahnmu, yana da dangantaka na kurkusa da Tobiya, ya kuma tanada masa babban ɗakin da ake ajiyar hadayin hatsi da turare da kayayyakin haikali, da kuma zakkan hatsi, sabon ruwan inibi da kuma mai da aka umarta don lawuyawa, mawaƙa da kuma matsaran ƙofofi, da kuma sadakokin domin firistoci. Amma yayinda dukan wannan yake faruwa, ba ni a Urushalima, gama a shekara ta talatin da biyu na Artazazes sarkin Babilon na dawo wurin sarki, a wani lokaci daga baya na nemi izininsa, sai na koma zuwa Urushalima, a nan na ji game da mugun abin da Eliyashib ya aikata da ya tanada wa Tobiya ɗaki a filayen gidan Allah. Na ɓace rai ƙwarai, na kuma zubar da dukan kayan gidan Tobiya daga ɗakin. na umarta a tsarkake ɗakuna sa'an nan na mayar da kayan gidan Allah cikin ɗakuna. tare da hadayun hatsi da kuma turare, na kuma ji cewa sassan da ake ba wa Lawiyawa ba a ba su su ba, cewa kuma dukan Lawiyawa da mawaƙan da suke da hakkin hidima sun koma gonakinsu, sai na tsawata wa shugabanni na kuma tambaye su na ce, Me ya sa aka ƙyale gidan Allah? Sa'an nan na kira su gaba ɗaya na sa su a wuraren aikinsu, dukan Yahudawa suka kawo zakan hatsi, sabon ruwan inabi da mai cikin ɗakunan ajiya, na sha Helemiya firist, Zadak marubuci, da wani Balawe mai suna Fedahiya su lura da ɗakunan ajiya, na kuma sa Hanan ɗan Zakkur, ɗan Mataniya ya zama mataimakinsu, domin an ɗauka waɗannan mutane amintattu ne, aka ba su hakkin daban kayayyaki wa ’yan'uwansu, ka tuna da ni saboda wannan, ya Allahna, kuma kada ka shafe abin da na yi da aminci domin gidan Allahna da kuma hidimarsa. A waɗannan kwanaki na ga mutane a Yahuda suna matsa ruwan inibi a ranar Asabbaci, suna kuma kawo hatsi suna labta su a kan jakuna tare da ruwan inibi. ’ya'yan inabi, ɓaure da kaya iri iri, suna kuma kawowa dukan wannan cikin Urushalima a ranar Asabbaci, saboda haka na gargaɗe su a kan sayar da abinci a wannan rana, mutane daga Taya waɗanda suke zama a Urushalima suna shigar da kifi da kaya iri iri na ’yan kasuwa, suna kuma sayar da su a Urushalima a ranar Asabbaci wa mutanen Yahuda. sai na tsawata wa manyan Yahuda na ce musu, Wanda irin mugun abu ke nan kuke yi, kuna ƙazantar da ranar Asabaci? Kakanninku ba su yi irin waɗannan abubuwa ba, har Allahnmu ya kawo duka masifun nan a kanmu da kuma a kan wannan birnin? Yanzu kuna tsokanar fushi mai yawa a kan Isra'ila ta wurin ƙazantar da Asabaci, sa'ad da inuwan yamma ta faɗo a ƙofofin Urushalima. kafin Asabbaci, na umarta a rufe ƙofofi, kuma kada a buɗe sai Asabbaci ya wuce, na kafa waɗansu mutanena a ƙofofin don kada a shigo da wani kaya a ranar Asabbaci, sau ɗaya ko biyu ’yan kasuwa da masu sayar da kowane irin kaya suka kwana waje da Urushalima, amma na ja kunnensu, na ce, Me ya sa kuke kwana kusa da katanga? In kuka ƙara yin haka, zan kama ku, daga wannan lokaci har zuwa gaba ba su ƙara zuwa a ranar Asabbaci ba, sai na umarci Lawiyawa su tsarkake kansu, su kuma tafi su yi tsaron ƙofofi don a kiyaye ranar Asabbaci da tsarki. Ka tuna da ni saboda wannan shi ma, ya na, ka nuna jin ƙai bisa ga madawwamiyar ƙaunarka, ban da haka, a waɗannan kwanakin na ga mutanen Yahuda waɗanda suka auri mata daga Ashdod Ammon da Mowab, rabin ’ya'yansu suna yaren Ashdod ko kuwa wani yare na waɗansu mutane, ba su kuwa san yadda za su yi Yahudanci ba, na tsawada musu, na kuma kira la'ana a kansu, na bugi waɗansu mutane na kuma ja gashin kansu, na sa suka yi rantsuwa da sunan Allah na ce, Kada ku ba da ’ya'yanku mata aure ga ’ya'yansu maza, ba kuwa za ku auri ’ya'yansu mata ba. ’ya'yanku maza ko wa kanku ba, ba don aure aure irin waɗannan ne Solomon sarkin Isra'ila ya yi zunubi ba? A cikin yawancin al'ummai babu sarki kamarsa, Allahnsa ya ƙaunace shi, Allah kuma ya mai da shi sarki a kan dukan Isra'ila, amma duk da haka baran mata suka rinjaye shi ga zunubi, yanzu za mu ji cewa ku ma kuna yin duk wannan mugunta, kuna zama marasa aminci ga Allahnmu ta wurin auren baran mata? Ɗaya daga cikin ’ya'yan da maza, ɗan Eliyashib, babban firist, surukin Sambalat, mutumin Horon ne, na kuwa kore shi daga wurina, ka tuna da su, ya Allahna, domin sun ƙazantar da aikin firist da kuma alkawarin aikin firist da na lawuyawa. Saboda haka na tsarkake firistoci da lawuyawa daga kowane baƙon abu, na kuma ba su aikinsu, kowa ga aikinsa, na kuma yi tanadi don sadakokin itace a ƙayyadaddun lokuta da kuma don nunan fari, ka tuna da ni da alheri, ya Allahna.